بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو ميلادية منا شدا غواتم بكوي آه 2021 kuma mun san muna cikin watan zulƙada mai albarka a um, muna tarihin saidina ali muna wato ephesus na ashirin da yau uh, wato muna faifayi na ashirin da, uh, da, da shida mun ji inda sayidina ali wato ga tawagan sayidina mu'awiya ga tawagan sayidina ali an taru kowanne har an fara uh, wannan za shiga tantin wannan za shiga tantin wannan mun ji kuma an haɗu an yi jana'iza mutane wajen dubu saba'in da suka rasu a uh, wancan a maganan wancan masu tarihi idan muka kawo ruwayan bai haki kuma shi ya ce mutum dubu sittin ne to ko dai haka ne ai ko dubu ɗaya ne dai da yawa ne ko ba haka ba ne to daga cikin tawagan ma akwai wanda suka yi badar kamar mutum aka ce mutum ashirin da biyar sun yi badar akwai wanda wato dai manya-manyan sahabbai dai a ciki radiyallahu anhu to a takaice kai tsaye za mu shiga mu ji yanzu za a yi alkawari alkawarin ne za a yi ranar sulhun shine za a kai shi zuwa wata bakwai ma'ana zuwa tunda suna safar wato za a je zuwa watan ramadana a watan ramadana ne za a yi sulhu kuma mun faɗa wajen a madina ne har mun faɗa sunan wajen da za a yi sulhun to wannan a spain din wurin nan yakin nan a wannan wajen ne ake yin wannan abin tukuna ba a je wajen sulhun ba wannan dai alkawari na takarda kar sojoji saidina ali su taba komandodin saidina ali su taba komandodin saidina muawiya muawiya kar komandodin sa su taba komandodin saidina ali kana wato an yi an yi alkawari za a je gwaje rana kaza inda za a haɗu shine aka sa wata bakwai to yanzu a inda za a sa wata bakwai nan ba mu faɗa an fara rubutu ba sai na ali masu ɓangare daga sa sai na mu'awiya shi ma daga ɓangarensa ba don mun faɗa ba to ga abin da suke so a rubuta ga mutanen da suke shaidu a wurin shaidu in za a yi rubutun abu kan ko za ka sayi abu ai akwai shaidu ko baka bane a qur'ani Allah ya ce in ka saki matanka idan ka saki matanka a ka'idar musulunci dai saki ɗaya ne ake yi idan ta matsa ta ce ka sake ta ka sake ta amma idan mata fa ta nemi mijinta ya sake ta ba tare da dalilan da aka rubuta a addini ba wannan matan wato ta yi laifi babba a addinin musulunci duk matan da ta nemi mijinta ya sake ta a addinin musulunci ta yi babban laifi a addinin musulunci sai dai a yi gyara a yi sulhu to malamai suka ce in har ta nema kuma har in mutum zai saka sai ya yi wato sai ta yi wankan haila sai ce mata to ta bari ta gama haila ta yi wanka ta yi tsarki to sai ya rubuta mata saki daya kar wata kanta ya zafi ta ce ka sake ni ko dubu wannan kin yi laifi ne laifi ne doka ne a addinin musulunci dokan Allah ne ba a son haka idan zaka saka kuma kai kuma sai ka saki saki daya at-talaqu marratan sai ka saki daya in kai saki daya domin Allah ya ce la dari la Allah bada ba da zalika amra fa idza balagana ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf wa ashhadu zawai adalin minkum a saka shaidu haka qur'ani ya faɗa in za a yi shaida wato in za a yi wani abu a saka shaida kuma can ayan da Allah madu sarki yake magana a yayu allazina amanu idza tadayantum faktubu in ya ku wanda kuka yi da Allah Allah ne in za ku yi bashi to ku yi sa shaidu wannan shari'ar musulunci ne yake yi har Allah madar sarki ce wa in kuntum ala safarin falan da katibun farihanun maqbuban fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina amanatahum wal rabba wa la taktumu shahadan wa man yaktumuha fa innahu asimun khalbu ka gani duka wannan in ana tafiya ana halin tafiya sai a yi jingina a yi ba a samu masu rubutu ba sai ana cikin tafiya ko ana aeroplane ana cikin jirgi ana tafiya ko kuma ana cikin jirgin ruwa ana tangal-tangal jirgin ruwa ana tsoro hankali bai kwanta ba sai a ce to ga jingina ajiya kaza kaza na ne kaza ne wannan sai a yi duk dai da sauran dai da yadda malaman fuka su kai magana in kun duba littattafai za ku ji maganganu to a takaice abin da nake so to yanzu ga shaidan sayidi na ali in ka a musulunci in ka saki mata zaka saka shaidu in ka dawo da ita zaka saka shaidu saboda gudun kar a ganka ka sake ta kuma kana tare da ita waɗanda za su ce a ah, kana tare da ita ma'ana idda ya ƙare adadin idda sun yi lissafi ya kare kuma sun gan tana nan alhali ba su san kame da ita ba sai su ce to kuna zaman wa joko ne kuna zaman wato dadaro ne da ita sai a ta muku bata muku suna amma ka dauko wakilai in ka sake ta ka ce to na sake ta su sani ka dauko kuma mu shaidu kuma na dawo da ita na dawo da ita to wannan su za su yi za su watsa maganan cikin mutane su ce a wani ya ya dawo da ita amma kai shiru sun ka dawo da ita ba a sani ba kuma ka sake ta an sani ka dawo da ita kuma ba a sani ba bai yiwa ka faɗa domin ka fitar da zaga zargi shi musulunci yana so ya zama mutum ya zauna kalin ne ko da yaushe zama yana da tsarki Allah ya muku albarka to a takaice dai kan ja dogo tunda ba ina karanta tarihi ne ba tafsiri muke yi ba a wannan sai manyan malamai masu tafsiri za su faɗe muku ayoyin nan za ku ji shi wannan nima a matsayina na karamin ɗalibi a takaice ga shaidun sayidina ali ga shaidun Saidina muawiya to ga sunan adadin su bari mu irga muku sunayen su ku ji aka ce an ɗauko wato ranar da za a yi wannan rubutu in ji malaman tarihi sun ce ranar da za a yi wannan rubutu an yi rubutun nan ne wato ranar laraba wednesday ranar laraba wednesday kenan ko da turanci shine laraba da hausa laraba to wato ranar laraba ne aka yi wannan rubutun Akai zaman kuma ga sayidina muawiya ga sayidina ali jama'ansa an ce ranar laraba sha uku ga watan safar shekara bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara talatin da bakwai sayidina ali kun ji yanzu akan kujeransa har ya samu shekara biyu tunda tun hijira na da shekara talatin da biyar aka fara wannan rikici ku duba tun lokacin bai koma madina ba ana nan ana ta rikici rikicin addini masu kawo rikici a cikin addini su ji tsoron Allah su daina raba kan mutane ba kyau a zauna lafiya kuma addini nan mu san cewa Allah zai tambaye mu idan mun zo aikin addini da muka zo muke yi malamai su isar da saƙon da Allah ya umarce su kada a raba kan mutane kuma ku mabiya kuma kar ku je ku ɗauko labarin wani malami ku ce wannan malamin ya ce kaza ku kuma wato ku ƙara haɗa malamai da malamai gaba kada ku yi haka nan ku ji tsoron allah ku zama masu wato ku bi in za ku bi ku bi umarnin allah in za ku bar abu ku bar abin da allah ya ce ku bari in za ku yi abu ku yi yadda allah ya ce to allah ka ba mu ikon bin dokokinka to yanzu za a yi rubutu ranar laraba sha uku ga watan wato safar bayan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da shekara talatin da bakwai mai rubutu wanda zai yi rubutu wato daga bangaren wannan daga bangaren shi amirul muminin saidina ali kenan daga bangaren sa aka ɗiba mutane guda goma daga bangaren saidina muawiya mutane guda goma bangaren saidina ali ga sunan wanda aka ɗibo su nagartattu wanda za su yi wannan rubutu ɗin daga ciki akwai abdullahi wato number one akwai abdullahi ɗan abbas abdullahi dan abbas ba sai na tsaya na yi maimaita ba da yawa na ku ɗalibai da kuke gabana na sha baku a tarihin abdullahi dan abbas ba sai na yi ba su masu masu kallo a tv kan suka daman suna da fahimta da yawa suna da karatu da yawa amma ku ɗalibai da kuke gefe na ku saboda haka sai ku ba sai na maimaita maganan abdullahi dan abbas ba da na ce muku abdullahi dan abbas wane ne abdullahi dan abbas to abdullahi dan abbas shine farko wanda saidina ali wato yace shine zai zama shaida kun ga yana kusa kusa da saidina ali ko lokacin da zubairu bin awwam da talha ya zo da suka zo gwajin shi a madina ma lokacin sabo sabo da mugiratu bin shu'uba lokacin da ya zo ya ce akwai abdullahi dan abbas wato a gefen saidina ali wato na gaba gaba ne da saidina ali kun san wannan dan shi wannan wato saidina ali akwai dan shi a gwajen duk inda yake tafiya ko wannan tafiyan da aka yi ma akwai dan shi a ciki duk za ku ji bayani saboda haka daga ciki number one akwai abdullahi dan abbas number two akwai ash'asu ash'asu binu kais ash'asu binu kais din nan shine na baku labari lokacin da khalid bin walid ya bashi kyauta bayan saidina umar ya bada umarni khalid bin walid yana ganin shi ya fahimci magana yana tunani ah, to tunda wannan ya taimake ni mun yi aiki sosai shi saidina umar kila yana nufin wanda yake gefe ne kan bashi kyautan sai ya dauka kyautan ya bayar da ya bayar shine saidina umar ya ce to ka saba doka ka sauka akan kujeran gwamna ya sauke khalid bin walid to wannan shine kaga babba ne yana da tarihi kwarai da gaske ash'asu ash'asu ibn kais to sa'annan akwai na biyu kenan a cikin tawagan saidina ali wanda za su yi shaida za a yi rubutu sa'annan na na uku akwai sa'idu binu kais kaga akwai yan uwantaka da wannan sa'idu binu kais kaga shine na uku a shaidan saidina ali wajen rubutu nan sai na wato sai na hudu na hudu wato shine abdullahi abdullahi binu nufail abdullahi binu nufail wannan duka yana bangaren saidina ali ne abdullahi binu nufail sai na biyar wanda yake bangaren saidina ali a wajen shaida akwai hujuru hujuru binu adiyu hujuru binu adiyu wato shine na biyar a bangaren aliyu na shida akwai warka'u warka'u binu sumai warka'u binu sumai warka'u binu sumai wato shine na shida a bangaren sayidina ali sai na bakwai a bangaren sayidina ali akwai abdullahi binu binu muhain abdullahi binu muhain abdullahi binu muhain wato shine na bakwai na takwas akwai uqbatu binu zaid akwai uqbatu binu zaid na tara akwai zaidu binu uh, zaidu binu uh, zaidu binu hujay, hujayya zaidu binu hujayya to kaga wannan shine na tara na goma a bangaren sayidina ali akwai malik binu ka'ab malik binu ka'ab to waɗannan su ne wato su ne abun nan eh, chairman committee din wanda za a tafi wajen sulhu wannan shaidan kenan da za a yi amma wanda ya leading din shine abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas shine ya leading waɗannan shine leader wato sauran duka suna wato suna ƙarƙashin shi ne addinin musulunci ya hana in za ka yi ko tafiya za ku yi ko biyu ka ce wannan shine wato zaka dinga wannan zai ce a mu tsaya mu yi sallah sai ka ce to mu tsaya mu yi sallah shine shugaban kenan addinin musulunci a gida idan ba kowa a gida mai gida shine shugaban gidan idan mai gida baya nan matan da take gidan ita ce shugaban gidan shi yasa in 'ya'ya sun yi laifi in mai gida ya zo dole zai yi fada zai ce ke kina kallon su ya kika bari saboda ke ne shugaba karki ce to ai ban sani ba a ba haka ke shugabanci aka baki duk in dare ya yi ɗayanki da suke gida ke kaɗai ne ƙwal, kuma ko mata ba ku cika son mazan ku su yi aure ba to tun da ke kaɗai ne ki yi ƙoƙari ki leƙa ɗakunan wani yaro bai dawo ba daga nan za a dinga samun tarbiyya a ƙila ya dawo da wata beb ya shiga ɗakin wace ce wannan kuma a'a abun nan wallahi mun zo group study abun nan study mun zo karatu ne wallahi tace ce bari ta zo ta dan kwanta ta yi squatting anan ki ce a a a a a ki tsawatar ki mutsake fiska kuma ki gaya ma mahaifin shi domin ya kira shi ya masa nasiya ke ya saba ganin ki kila ba zai ji ba to wannan shine ake dinki harkokin hanyoyin baraka wata rana kuma ki ce ba mu wayan ki mu gani yata ko kuma ba mu wayan ka cire abun nan wato ka cire wannan ai akwai akwai pin number da zai saka domin ya kulle wayan ki ce ya bude ai ke mahaifiyarsa ne ki duba ki gani abinda kika ga hoto da babu ke wata ta yi dan haka wani yayi yi dan haka wani dan tsirara wa dan su kayan b abun nan bf to kada ai haka nan <laughs> wani ne wani ne wai shi shi shi abin nan wai shi ustazi ne wai sai je wai sai je ya je gwaje sai da cassette sai ce kai masu da kaset ku bani kaset kaset eh, irin wanda ake dan batala batalan nan kace kaset ah, din bidala bidala ce eh shi ko mai sai da kaset kawai sai je kawo masa wrestling ya kawo masa kasan kaset din wrestling ya je kawo masa ya ce a ah, la la la la la ce to wani iri ya je kawo masa american film ya kawo masa american film ya ce la la la la la la la ya ce irin kaset da ake dan yin bidala bidala din nan dan bidala su gansu dan tsirara tsirara <laughs> ashe ashe bf ne bluebeam <laughs> to da aka ɗauko mishi kaset ɗin aka sai ya ce sai mai sai da kaset ɗin sai ya gane cewa bluebeam ne sai ya je ɗauko masa kaset ɗin bluebeam ya kawo masa ya kawo masa kala uku kun san akwai na ameriki akwai na black america akwai na black africa duka akwai na black uh, negro duka dai ga suna nan birjib saboda haka sai ya kawo sai ya ce yawwa matalla saminu uku a leda ina kallon su ina tsine musu albarka <laughs> wani tsine musu a kai ma an tsine maka da ka kalla da kalle tsiraici to ki dinga duba takardan wato eh, wato 100 din 100 din samson ki karba ki bude ko infinite ki karba ki duba ko tekno ki dinga dubawa in akwai irin waɗannan ki masa nasiya ki mishi fada kuma ki nuna mishi babu kyau wanda ya kalli tsiraici an tsine mishi wanda ta bari kam ita kan daman tsineniya ne haka manzo Allah sallallahu ya faɗi to a takaice dai abinda nake so na gaya muku wannan bangare daga bangaren sayyidina Ali sai bangare daga bangaren Muawiya su ma guda goma ga nan an ce daga bangaren sayyidina Muawiya wanda ya shugabanci bangaren eh, eh, wato akwai daga ciki akwai amru bin As wanda yake bangaren Muawiya kenan amma dai wanda aka ɗiba na ɓangaren mu'awiya wato shine aka ce akwai abul a'awar abul a'awar asulami abul a'awar asulami wato shine na farko wanda aka je za su yi wato wajen da za a yi shaida alkawari kafin a haɗu ranar da za a yi sulhu abul a'awar asulami shine na farko daga ɓangaren saidina muawiya mun je na saidina ali ko to sai na biyu a ɓangaren saidina muawiya sai habibu binu binu masalama habibu binu masalama shine na biyu sannan na uku akwai abdurrahman dan Khalid bin Walid Abdurrahman Khalid bin Walid wannan Khalid bin Walid ba kun gane shi ba a Hunain can abin da har aka ce doki ya danne shi ana tsammanin ya rasu aka gaya manzon Allah manzon Allah ya ce bai rasu ba sabai dewa sun dauka ya rasu ashe ambush wato suka saka daga sahabbai suka zo kawai sai ya tashi da su waɗansu iri na abin nan na tarihi abin nan sai mun zo tarihi zan muku bayani kar mu ya dauke mana hankali to daga daga shi wato sai abdurrahman na na uku abdurrahman dan kalib bin walid ai kun san kalib bin walid ko ba sai na mimita ba sai na hudu akwai wato Uh, muharrik muharrik binu haris muharrik binu haris wato shine na hudu daga bangaren sayidina muawiya muharrik ai na taba baku labari ko ba sai na mimi shi ba sai na hudu na biyar akwai uh, zamlu uh, zamlu binu amru zamlu binu amru wato shine na biyar daga bangaren sayidina muawiya sai kuma wato na shida na shida shine alkama binu yazid binu yazid alkama binu yazid alkaman nan yana da tarihi na taba ba ku aiko ba sai na maimaita shi ba alkama binu yazid sai kuma wato na bakwai akwai hamza hamza binu malik wato shine na bakwai daga bangaren saidina muawiya sai na takwas akwai subai'u akwai subai'u binu yazid binu yazidu binu yazidu shi ma wato kanin alkama ne kamar yadda a can shi ma kanin alkama ne wannan sai na takwas ko na tara sai na tara na tara utubatu binu abi sofiyan wato kanin shi kanin shi mu'awiyan ne ah, kun ga utubutu binu rabi'a kaga utubutu binu abi sufyan ai ina fata kuna ganewa to wannan shi duka wato bangaren sai na goma wato bangaren dina muawiya tunda dina ali goma shi ma goma na goma daga bangaren dina muawiya ah, zaidu binu hurru hurra hurru Eh, hurru ah, dubi bin hurru ah, ne na goma daga bangaren saidina muawiya ah, waɗannan su ne wanda aka ce za a yi rubutu shaida agreement za a zo a yi rubutun shaida kafin a sa wata bakwai kun san hikiman da aka ce a bari wata bakwai wato hikiman da aka ce a bari wata bakwai kafin nan sojojin zuciya ya kwanta saboda za a yi sulhu kowa na shauƙin lokaci za a yi wata bakwai in ya zo wata tsakanin da ake so a rubutun da aka yi yanzu har sai wata bakwai ya yi shine za a zo a yi wannan sulhu a yi amfani wannan kan takarda ne aka rubuta an tsaye da fada an tsaye da yaƙi tsakanin muawiya da sai na adi amma sulhu sai daga yanzu sai wata bakwai ya yi wato wajen ramadana za a yi kuma a wajen a takardar ma da aka yi to idan wata bakwai ya zo na gaban in ya zo in saidina ali bai gama shiryawa ba ko saidina muawiya bai gama shiryawa ba to saboda haka sai shi wato bangaren saidina ali da bangaren saidina muawiya wannan ya kawo goma wannan ya kawo goma kama haka muka ji ba to to yanzu kowanne ga goman kowanne ga gomansa suna nan a wurin to amma sai aka ce eh, sai wata bakwai wajen ramadana za a yi sulhun amma idan watan da za a zo a yi sulhun wata bakwai ya tsakanin wannan abu in ya kai in ya ce bai gama shiryawa ba da sharaɗi in sa'idina ali suna iya cewa to a bari amma da yarjejeniyar su sa'idina ali sun yadda haka in bangaren su sa'idina ali suka ce wata bakwai ba su gama kimtsawa ba amma suna neman a ƙara to su sai namu awai sai su yadda su ma a ƙara to sai ya ƙara daga wata bakwan nan na wannan ramadana an ƙara shi sai wani ramadana kaga ya zama wannan duk a rubutun da ake yi na agreement na shaidan sai wata bakwai na biyu kaga wajen shekara da wajen wata tara kenan kun gane ko shekara da waɗansu watanni to saboda a eh, da wata tara ya zama wajen shekara da wata tara ga lokacin an dan huce kamar mutum ya rasu yanzu idan mutum ya rasu zaka ga ana kuka ana damuwa ana shauki amma kwana ɗaya kwana biyu kwana uku zaka ga an sake ko da wani baya cin abinci a lokacin zaka ga ya fara cin abinci akwai wanda in an yi mutuwa ma zai ce yaushe a bar shi akwai wani gobara ma da aka taba yi ya ga gobara ce shi a bar shi gobaran ya kama mishi dukiyansa sai ya ce wai a bar shi je shiga cikin gobaran ko musulmi ba wai a bar shi je shiga cikin gobaran ba kyau sai ya haƙuri ya karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ya karanta wannan Allahumma ajirni fi musibati ya karanta kamar yadda manzo Allah sallallahu ya faɗi in ya faɗi Allah sai ya cire masa domin ai ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika allahi yasir ma asaba min musibatin illa bi iznillah to wannan Allah ka sa mu ci jarabawa daga zai jarrabe mu da shi a cikin duniya ku sani kuma kowa Allah yana jarraban shi ne gurgudun imaninsa Allah yake jarrabansa to a takaice dai ga rundunan muawiya ga rundunan wannan amma an yadda yanzu agreement wato ma'ana ga waɗannan tim eh, team da suka zo suka yi jagoranci goma wancan goma kaga ashirin wanda aka zo aka yi to yanzu an yadda amuru eh, an yadda an ce an sa cewa har sai wannan lokacin to yanzu sayidina ali sai ce zai koma kufa sai sayidina ali ya tashi sai ya koma kufa sayidina muawiya shi ma sai ya koma ya koma ainihin wato sham kowa ya tafi ya je ya zauna to da suka tafi bayan sun tafi sun je sun zauna sayidina ali suna yana tafiya kafin ya isa kofan a wani wuri daidai wani wuri saboda haka a wani wuri ana kiran shi harura harura'a sai suka zauna sayidina ali suna hutawa sun zauna za su huta to daga wurin ne aka samu waɗansu suka ɓalle masayidina ali wannan harura'a ɗin wannan sai suka ɓalle mutum dubu goma sha biyu suka ɓalle suka ce su ba sa tare da saidina ali daga nan su ma ba za su raga saidina ali ya shiga kasan babban mutum ai za a raka shi har sai ya je gida sannan kuma kowa sai watse sauran ma'aikata sauran manya-manyan kowa kowa sai koma gidansa to daga wannan harura a din sai suka ce su ba za su raka saidina ali ba su sun balle kawai su sun dare su ba su yadda da saidina ali ba ma saidina ali ma yayi ridda saidina ali ma kafiri ne saboda haka saidina ali ya zai hukunci da wani takarda ai sun ce da qur'ani za a yi hukunci to ai ranar bai zo ba an sa shine wata shida bakwai da zai zo shine za a yi da qur'ani amma wannan takarda ne sai suka ce wasu ba su yadda ba dan haka sai suka ce ai wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun ai duk wanda bai hukunci da hukuncin Allah ba shi kafiri ne wai sayyidina ali suka faɗa dan haka ma sayyidina ali ma ya yarda dan haka ma ba sa tare da shi kuma ga lokaci wato ya taho da yawa amma dai in mun zo za mu tsaya to daga nan sayyidina ali yana cikin sai ya wuce cikin garin kufa ya je ya sauka ya yi bes din shi a kufa yana ya huta bayan ya huta sai ya turo abdullahi dan abbas wannan abdullahi dan abbas nan dai ya ce a zo a tambayi waɗannan mutanen wai me ya faru suka yi wannan suka ware suka yi bore ma'ana suka ce ba sa tare da shi saboda haka a zuwa tambaye su abdullahi dan abbas ya zo ya musu wa'azi ya ja ayoyi ya ja duk abin da zai ja ya rarrashe su ya karanta musu alkur'ani ya jajja hankulansu ya gaggaya musu maganar da zai gaya musu dai wanda zai ja hankali suka ce su fa ba za su yadda ba su don me yasa za a yi ya ce musu ai wannan ba ba zaman sulhun aka yi ba wannan yarjejeniya ne a tsagaita wuta tsakanin ma'auya da saidina ali a daka a tsagaita wuta kuma an yadda an tsagaita wuta ba gashi ba ba ga sharan gaggaisa ba kuma tare aka yi jana'iza ba ga shi sa'idina auye shi ya tafi ba ba ga sa'idina ali shi kuma yana dawa da mm, sojojinsa ba eh? ai ba ku gani ba ai ba wai sulhu aka yi ba wanda aka kama fursunoni ba ka gama har an bar waɗansu fursunoni ba ba fai'u babu ganima ba komai ba ku gani ba duka da ya ji hankalinsu ya gaggaya musu magana ina idan mutum baya so ya yi abu ko me za ka jawo mishi ba zai taɓa yadda ba shi asalin me shi yasa qur'ani Allah yake cewa law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu kashi'an mutasaddian min kashiyatilla wa tilka al-amsalu nadriduha lin-nasi la'allahum yatafakkarun ko an saukar musu da alqur'ani da za a saukar musu da alqur'ani ya sauka kan dutse kaga dutsen ya fashe ya diddige min kashe saboda tsoron Allah amma wanda baya tsoron Allah ko ka ja mishi Qur'ani ma ba zai yadda da Qur'ani ba sai mai tsoron Allah ne yake yadda da Qur'ani saboda haka Allah ya ce ko da za a karanta musu alqur'anin nan Qur'anin nan ya tafi da dutse su gani ba za su yi imani da qur'anin ba in ba sa so su yi imanin ba za su yi imanin ba hakan nan ko a karanta musu alqur'ani a bihil ardu ko kuma a karanta qur'anin ƙasa ta tsage su gani in ba za su yi imani ba ba za su yi imani ba shi wanda baya son abu ko ya ce ka canja abu kaza sai ka canja in ka canja zai ce to ba daidai ka canja ba shi bai yadda da canjin ba to kun ji abin da suka yi ma na ali kun ji ko to za mu irga su za mu irga har da sunayensu a can gaba za ku ji adadin mutanen kuma za ku ji sunayensu to dama su mutum eh, dubu biyu da ɗari biyar kun ga yanzu sun karu sun kai dubu goma sha biyu kun ji su a wannan waje wanda ake kiran shi wato wato wanda ake kiran shi harura'a a wajen ne suka fara darewa nan ne abdullahi dan abbas zai zo same su in mun zo za mu ji su bi hanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh